Allah bai samu zuwa ba matsayin su ya tura wakili ne malam lawal abubakar shi ya wakilci malam an ha kirkiro izala duk wanda an ware mu wanda an Najeriya ya sama da izala ta taso dan izala ya yi hada da ubanai eh haka ne ko ba haka bane akan gaskiya akan sunnar manzon Allah dan izala na iya hada da ubanai yayi ba ma yana iya ba yayi hada da ubanai duk mun yi hada da uwayen mun nan da kuka ganin mu eh gaba da gaba ni tsaya mun kai da babana lokacin nan sannan ba a fahimta ba kun gane ko dan izala an amshe mai mata ana batun a sa lalle da ɗaya an gama komi akan izalan nan an amshe mai mata saboda me kila ga wata bid'a an ce ya eh, ce shi tunda bid'a ta lalle bai a tsaya a yi auren nan akan sunna shi asabar shi zai zama sababiyar lalacewa auren amma yi auren in an ka zo an ka haihu akan bid'an nan ɗaya maka ruhi ya tattaron addu'a suna aure nawa nan mutu akan ta dan izalla nawa uba ne ya kore shi da gida da gida kuma ya yi hankuri eh ya yi duk kun gane mu nan ne an na yi shekaru cikin masallaci ne a kwana an kore ni da gidanmu eh akan izala akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama an ka taho su da attahir sannan su an manyan mallamai izala sun ka ce mana ba a cin yankan mushriki je ba mun yi magana yankan mushriki ba sun ka ce ba a cin yankan mashariki da kuɗinka duk muna aikin albashi sannan ana biyan mu albashi ga kuɗinka amma duk naman duk shanun da aka yankewa garin ga an ka ce yankan mashariki na sai ka zanna kai wata guda baka tsokan nama ga bakin ka ba sannan in miciji mutum wanda kasan bakin maciji ya ci sai a mai treatment na maciji kai wata guda baka sa tsokan nama ga bakin ka ba sai dai in ka zo ka kama yawo kenan eh, wace irin miya ta ce mai kifi ta to in mai kifi ta kana ci tunda shi kifi ba a shar'anta yanka ba ka zanna da kuɗinka ga hannu baka da halin cin abinci in ka sai bakunci wani gari duk yankan shirka kaina sai dai ka sai burodi da minerals ka sha constipation ya kamma cikin ka ya bushe dan ka noma ya kamma wurin can burodi da coca cola 1984 ina abu ban mancewa to kowane wuce yan kaduna nika yi ne yan da balla abakar gome ina karatu to in na shiga cikin gari ina da yan uwa cikin gari in na shiga duk abincin da ka sani kaduna ba ni ci in dai ban samu inda aka dan agushi ba wanda da kifi da sauran sai dai in ci burodi da da da, da minerals har inda hawa zaria eh to kadiba an kai wa gaba kan wahala malam an ka taho dai ko san idan izala ya san da yake da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yau ku diba yadda al'amari ya koma APP yau ta yi sunnar manzo Allah APP yau ta yi sunnar manzo Allah in ka haɗu da mutum ga APP to in ba tsahi ya kai ba in yankan jarirai ya kai yana breakfast da shi dan uwanka na amma in mutum ya yi sunna kamar sayi da na abu huraira in dai ba bai fatin nan na app ba ka so ne kana iya kashe shi limami nawa